وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراضنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وموالاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka 'Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon shi da iyawaki ya haɗa mu a wannan masallaci wato wannan marefe na 28 ga watan ramadan shekara ta 1443 ga hijira daidai da 29 ga watan hudu miladiya shekara 2022 mun haɗu kamar da aka saba don gudanar da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda wannan tafsirin yake gudana ƙarƙashin kulawa ta jama'a ce za su bid'a wa iqamati sunna assasawa mallam babban malami a shekha isma'ila idris zakariya na roƙon allah ya tare. mi malamin shi kuma marubucin wannan littafin da muke karantawa wato a shekha abubakar mahmud gumi Allah ya ji kan malam kuma Allah ya haskaka kaburburan su muna roƙon Allah ya gafara da rahama ga malaman sunna gaba ɗaya muna addu'a ta musamman ga jagoranmu kuma shugaban majalisar malamai ta ƙasa a shek muhammadu saniya hayajin yau Allah ya taimaki malam ya ba shi kariya ya canye shi wannan aiki na kira zuwa ga guda suna waɗanda suke taimaka miki wato su na ɗaya a shekar yusuf muhammad sambo daga cikin da kuma sa'i na ƙasa a shekha sa'idu hakan zingin mataimakinsu na biyu da shugaban gudanarwa a shek muhammad nasir abdulmuhuri da mataimakanci da kuma shugaban rundunar agaji ta ƙasa da duk 'yan majalisarsa mune musu addu'a allah ya ƙara musu taimako muna roƙon allah wannan ƙasa najeriya allah ya kawo muna aminci da zaman lafiya da walwala da yalwata filan arziki abubuwan da muke fama da su na damuwa Allah ya ɗauke muna Allah ya kura mana muna roƙon Allah Allah ya samu cikin waɗanda ake gafarta sama a cikin watan nan a 'yanta mu daga barin shiga wuta mu da iyayenmu da malamanmu da surukanmu da sauran 'yan uwa musulmi su ɗaya musamman ma da muke tare da shi mai martaba sarkin kebin argungu alhaji ismaila muhammad mera allah ya kara mai taimako da kariya yi masa jagora muna addu'a gabanin su ya samu. allah ya taimake su ya aza su ga hanyar da za ta kulle wadda za ta zama hita gare mu wannan ƙasa muna roƙon Allah wannan karatun Allah ya sa ya zama muna sanadiyar tsira baki daya a muna cikin suratul hud mun tsaya aya ta 26 za mu tashi ayata 27 a cikin kistar annabi nuhu alaihi salam فقال الملأ الذين كفروا من قومه بايا يسمون da saƙo daga ciki Allah ta'budu Allah ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum azab yawmin alim faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumi sai manya manyan mutane daga cikin mutanen annabi nuhu wato amma kafirai daga cikinsu, su wa humul su ne manya manyan jama'a wato mutane masu huska wanda suke faɗi a ji wanda ake neman shawararsu sai suka ce ma na raka ai mu ba mu kallonka ba mu ganinka illa basharan mislana face kai dan adam na irin mu wala fadala laka alaina baka da wani hiko akan mu ya zaka ce kai Allah ya aiko ka ya baka mukamin manzanci inda za a aiko za a aiko wanda ya himu ba kai ba kai baka himu wa ma naraka tabaka suka ce kuma ga wani ma'auni da mun ka auna muka auna manzancin ka da shi bayan kai mutum na irin mu to kuma waɗanda sun ka bi ka ba manyan mutane sun ka bi ka ba ƙananan jama'a na sun ka bi ka shi za suka ce illal ladina hum araziluna ay asafiluna suka ce waɗanda sun ka bi ka makaskantan ne talakawan ne talhaka kamar madonka wal asakifa wadda badukai sunna ilbabuj wanda suke yin hufi wakal hajjamina haka nan irin wato wanzamai masu aski ko masu yin kaho eh, kamar a ce kuma irin masu wankin takalmi masu yankan aka yi ma kusan karamar sana'a ta talaka ke yin ta to sai suka ce to ai mun ga su daina a mabiyanka ba wani cikin manyan mutane ko mai kuɗi ko basara ke ko wani ɗan majalisa ko kaza ko kaza ko wani mai wanda a gani yana da kima yana da daraja babu wanda ya bika. taron talaka ɗaya na tare da kai to ya za mu bi ka ka zan manzon talakawa annabin talakawa su ɗaya na tare da kai wa hadhihi sunnatullahi wannan ita ce sunna Allah fil anbiya ga annabawa wala auliya da masoyan Allah awwalu man yatba'uhum farkon wanda ke bin su du'afa'un nas sune masu rauni cikin mutane li dhullihim saboda kaskancin su su dama ba wani abu suke jira ba ba su da wani abu da ya dauke musu hankali saboda haka da sun ga gaskiya sai su bi gaskiya fala ya takabbaru na ba su girman kai anil ittiba'i wato daga bin wani annabi ko bin mai wa'azi bimalin ba wani abu wanda zai hana suna su yi girman kai da dukiya wala jahin ko kuma wani girman daraja wala ta durruhun sana'ihim kuma karamar sana'a su da suke yi ba ta cutar da su ba ta cutar da su da komi idza hasanat siratuhum fid din in ya sun zan masu addini tahiyar su ta addini ta yi kyawu ah, wajen fassarar araziluna wanda duka an fassara cewa asafiluna arazilu asafilu ake ne kananan mutane kana jama'a na ƙasa ƙasa ƙasa jama'a na ƙasa to shine eh, malamai suna da sabani game da mewaya asafilu da aka ce arazilu shine asafilu wasu kamar malam salaf ya nakalto wannan fasara daga ibn al-arabi babban malami ne na lugha yace allazina ya'kuluna ad-dunya bi dinihim sune wanda suke cin duniya da addinin su su arazil kuma sune asabilu kasan jama'a su kasan ga jama'a so ila aliyun ali ibn abi talib radiyallahu anhu ani safala an ka tambayi sayyidina ali wai suwa as-safala to mutane na ƙasa duka wanda a ƙasan jama'a wanda a jama'a na ƙasa qala allazina idza shama'u gulimu wa idza faraqu wa idza tafarraqu lam yu'rafu sayyidina ali yace in kana son ka san asafilun nasu safala to ga ma'auni suna waɗanda ko sun taru taron su kamar kima ce ba ta da yawa saboda ba su da nufus, ba su da sulɗa saboda haka ko sun taru ana rinjayar kun san talakawa inda ba ta hanyar zanga-zanga ba to ko sun zo sun yi wani abu to in hukuma ta tsaya sun ka tsaya nan wagarin jaye amma ita zanga-zanga da yake kasashen waje sun sa idanu cewa ‘yan eh, an taɓa ‘yan zanga-zanga an taka hakkin ɗan adam don haka abu kowa shi zanga-zanga ra'ayi na kowa shi amini to amma ba don haka ba don taron mahu zanga-zanga sun yi taro wani tasiri zai yi shi yasa ƙungiyar nan tamu ba ta yadda da a yi zanga-zanga ba ta goyon baya saboda ba ta da wani tasiri sanadiyya ɗaya za a zama na a kashe mutane ko a ba ta dukiyar wasu to sannan safala in sun wace bayan sun yi taro in sun wace ba a iya sanin don ba irin waɗanda aka nuna da ya tsana ba ne a ce kai cikin taron cangawa ne wancan wani na wancan wani ba irin suna sannan wani malami an tambaye shi to tun da akwai safala suwa a safala su safala kun sai an samu na kasa kuma akwai na kasa ga kasa ko to wai suwa an na ƙasa ga ƙasa sai ce allabi yusulihu duniya gairihi bi fasadi dini in kadi in kana neman kaskantacce wanda a ƙasa ga jama'a duka shine wanda yake gyara duniyar wani amma ba kahin duniyar wancan ta gyaro sai addini ne ya lalace amma ya yadda da wannan addini ne ya lalace don duniyar wani ta yi kyawu to shi ne asfalu safini ne shi asfalatu safar Allah ya kare mu da batan basira a yi amfani da kai mai addini ko almaji ko malami don gyara duniyar wani amma kai kuma addinin kai lalace an tambayi imamuna malik rahimahullah an istafala cewa wai suwa astafala qala allazi yasubbu sahaba wan cikin musulmi wanda ga zagin sahabbai to shi a kasan mutane gaba dai shi a kaskantaccen kaskantacci to don haka kun ga ashe safala da safalatu safala suna da yawa cikin al'umma wani zama ne safala ba illa na magani amma wani zaman shi safala aibin ne don yanzu don mutum ya zan talaka suna wankin takalmi ko yana aski ko yana yin kaho ko kuma ya zan madunki ba duku akwai walakanci ciki ai yahi wanda ke zuwa yana maula shina roƙon mutane a idanun addini wannan sana'a ba ta taɓa mutunci ne da addini ne da komi ba amma sauran fasarori da aka yi kamar cewa wanda zai gyara duniyar wani ya bata addini ne wannan kun ga aibi ne illa ce babba to akwai wata fatawa wadda aka yi wata balaraba ta tacce mai mijinta an ta mina safala an ta mina safala faƙala in kuntu minhum fa an ti talir tacce kai kana cikin safala ƙasƙantattu na ƙasa mutane jama'a na ƙasa kun san mace ko bahausa ko wace iri ta ko an san su da kahin baki mutuna irin magana wadda za ta jawo mata bakin ciki da damuwa da dana sani amma ta riga ta haɗe ita ko magana zanar buru ce ko in ta fita ba koma ta kai ba sai da tacce mijinta yana cikin safala yana cikin kaskantattu sai ya ce to ni ko inda yana cikin kaskantattu na sake ki yarsa saka ki sai aka je tambayan malamai ina hukuncin auren wanga ban Allah Allah ramma in kai na bi za ka ce aure ne eh? Eh? ya in shafiya ya ce in dai cikin su yake koto ya sake ta kaga in zagi na ya rama zagi in bulala ta ta yi mai ya yi masa bulala ya kama ya mai da gani. malam bello ni za ka ce ga auren shi <laughs> to da aka ta wajen wani malami ana ce mai imamu a tirmizi ba wanga mai littafin hadisi ba wani malami ne na shari'a musulunci fikihu sai ce to dattijo ko mallam ni a ka? sai ce ana samma ana sammak kini ki a sana'a. Eh. daga banko yake ko kamu yake amma dai sana'a kiji yake sai mana ya ce o'o oh, oh, safala wallahi safala wallahi lalle kana cikin mutane wanda a kafa masu karamar sana'a eh, eh. izani oh ta ga wannan sakiya au sakiya au amma an tambaye imamu na malik irin wannan fatawa cewa mata ta ce mijinta an ta mina safala faƙala in kuntu minhu fa an ti tsalik fa ƙala imamu na malik rahimahullah yani lam ya ka alaihi talak saki bai auku ba kai. saki bai auku ba wallahu alam to kun ga ashe su al'umma musamman ma kafirai da karkatattun mutane idan manzo ya zo yana wa'azi suna dibin sifar da ya zo da ita wai hanya ya kamata a ce wanga manzo ne in mai wa'azi na kuma suna auna suna auna nauyi ne su to wanga ya kamata ya muna wa'azi yana da quality na wa'azi to mina a quality wa'azi a wurin su su waɗancan suna ganin cewa shi mutum ne to ban san mutanen zamanin ga masu ko in mai wa'azi ya zo irin wani mai wa'azi ya kamata a karɓa saurara sun san ko ne zamani da tunaninsu ko waɗanne mutane su waɗancan shi a tunaninsu mutum bai dace a ce ya zo ya yi zan manzo ba sai dai mala'iki a samu bambanci tsakanin manzo da waɗanda aka wa wa'azi ya zan ya yi su amma in ya zan irin suna to bai dace ba to su ko nan ma'aunin mutanen zamanin mu ban sani ba ni an ma'aunin ga wanda zai yi wa'azi har in ya faɗi ya kamata a saurare shi in bai cika wannan sharuɗa ba ko ya faɗi bai kamata a saurare shi ya kamata a ce tun da dai cikin mutanen zamanin ga mun karatu muna iya sanin mina na amma auren su shin mai wa'azi wanda ya zo da jallabiya da taɓannuka ka ji hadisi shi ya dace yi wa'azi a saurare shi koko mai wa'azi wanda ya zo da babban riga mai babban aiki sannan ya zo cikin babban mota koko mai wa'azi wanda in ya zo ya wa'azi kuma akwai dajja ka kudi a akwatin kudi sannan a ce a ɗan rarraba mutanen da wurin nan ba mu sani ba mina amma wani mutanen zamani ne ko ko duk inda gaskiya ta hito mai yawa ya hau mun bari ya ce ƙala Allah ƙala Rasulullah matuƙar dai ya ce Allah ya ce ya ce mazu Allah ya ce ya kamata a saurare nan ne mutanen zamanin musu to alhamdulillah inda nan na mutanen zamanin musu to alhamdulillah na hajjallar da mutanen zamani to sai suka ce eh wa ma ba ka illa a hum na bajiyar ra'ayi suka ce mabiyanka wanda sun ka fara binka ba su da zurhin tunani irin mutane ne wanda haka sama sama hankalin su sama sama ne da sun ga abu sai su ce sun yadda da shi ba tare da sun yi zurfin tunani game da shi shi yasa mai tafsiri yace bil hamzi wa tarkuhu eh kenan akwai kira badiyur rayu kun eh ai ibtida'un min gairi tafakkurin fika sun bi ka ba tare da tunani ba walau tafakkaru da sun yi zurfin tunani lam yattabi'u ka da ba su bi ka ba wa nasbuhu ala zarfi eh dai din nan an yi mai nasaba akan zarafi wa ma nara lakum alaina min fadl kuma da kai da mabiyanka muna ganin ba ku himu ba ha ba mu ga kuna da wata falala wani hihiku a kanmu ba fatastahiquna bihil ittiba'a minna balle a ce mu bi ku har yahudu sun dage akan cewa ba wanda ya kamata a bi sai wanda ya mutane yana da fifiko da wata ƙarin daraja akan sauran mutane sannan za a bi kuma su ma'auninsu ba darajar manzanci ba ba darajar ilimi ba a'a wata siffa ta duniya ne suke son su auna da ita suka ci gaba da tabal na zunnu zunnukum kadibin muna zaton karya kake yi kai da mamabiyanka fi da awar risala cewa kai manzon Allah ne su mabiyan manzon Allah A adaraju qawmuhuma aw fil khidabi sun sun dunkule mutane ne cikin magana marakon su kalubalance shi cewa muna ganin ne ba gaskiya ka zo da ita ba so ka ce to har kai har mabiyanka muna ganin duk ƙarya suke duk ƙarya ta ba gaskiya ba wa ya kauni sai kala ya kauni ana ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani wa atani من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها أنلزمكموها وأنتم لها كارهون قال يا قومي sai annabi nuhu alaihi salam yace ya ku mutane na ara ayitun ku bani labari in kuntu ala min rabbi in na kasance akan bayani da ya zo min daga ubangiji na wa atani rahmatan kuma ya bani rahama min indihi daga wurin sa to ya bani annabta da manzanci fa ummiyat ko fa fa amiyat wace kiraka amiyat to fa amiyat to wata kira ko fa ummiyat alaikum wato sai zan wannan rahamar da Allah ya min wannan mukamin da Allah ya ba annabi nuhu sai ya zan ya boye musu ba su fahimce shi ba bi tashdidil mi'i wal bina'i lil maf'uli wa fi qira'atin bi tashdidha wal bina'u lil fa'ili to in ya zan Allah ya yi muna wannan baiwa ya bani manzanci da annabta amma ku ba ku gano ba anulzimukumuha anujbirukum ala qabuliha muna tilasta ku sai kun karba wa antum laha karihun alhali kuna masu kyama ga wannan abin da nazo da shi ma'ana la naqdiru ala zalika ba mu iya haka ba mu iya tilasta ku don haka tunda ba ku gane ba kuma kun kasa fahimta ka da wannan matsayi da wannan sakon da Allah ya bani to shikenan ni dai Allah ya aiko ni don haka sai ku sai ku je tunda ba ku gane ba na'am wa ya qaumi la أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون Eh, wa ya qaumi ya ku mutane na la as'alukum alaihi mala ban tambaye ku wata dukiya jinga akan kan da manzanci ba in ajariya lada ta bata kasance ba ga manzaga da manzanci illa ala Allah sai akan ubangiji na Allah shi zai bayani wa ma ana bi taridil ladina amanu kuma bukatar ku ba ta shiga sun nemi cewa ya kori talakawa in ya kori muminan na talakawa za su zo gare shi su yi imani ya ce to ba zai yi garan ba ba ta kaduwa gare ni in kori muminai kama a martumu ne kamar da kuka hore ni innahum mulaqu rabbihim lalle wa'annan talakawa muminai za su gamu da ubangijinsu su ba'ath da tashin alkiyama fa yajazihim sai ya saka musu wa ya'khudhu lahum sannan ya karɓan musu hakkensu mimman zalamahun daga wanda ya zalunce su watsara da hun ya kore su don haka korarsu a ce ku ta yi tun da talakawa su ba mun bukatar ku don bi da kun ka zama talakawa eh? to yin haka nan zalunci ne kuma in aka yi haka nan ne haka nan nima Allah zai tambayi ni don haka ba zan kore su ba walakin ni arakum qauman tajahalu sai ce amma sai dai ina ganin cewa ku mutane ne jahilai kun jahilci aqibata amrikum karshen al'amari wa ya kauni ويا man yansuru ni min Allah in tarattuhum afala tazakkarun to ya ci gaba da cewa ya kauni ya ku mutane na man ni min Allah wa zai taimake ni ya kare ni daga azaba Allah in tsarattuhum in na kore su talaka na mummune da kuke ta in kora in ni kore su na yi na yi ga Allah wa zai kare ni daga azaba Allah eh? ya ce aila nasura limana ba wanda zai taimaka mini afala ta zakarun ba kun lura da wannan kuwa asu bai diga mita ne ya tafi al'asli fi zali tatta'izun نعم ولا أقول ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم ولا تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين النبي نوح عليه السلام يا شيخ بدأ يمس جوابي yana wayan musu da kansu game da al'amarin manzancin da ya zo da su. ya ce wala a kulu lakum in je khaza'inullah ban ce muku ba kuma ban ce muku ni akwai taskokin Allah na arziki a wuri na. wala inni a'lamul ghaiba kuma ban ce muku na san gaibi wala aqulu inni malakun kuma ban ce muku ni mala'iki ne bal ana basharun mislukum a ni mutum ne kamar ku wala aqulu kuma ban cewa ban faɗa lil na tazdari a ayyunukum ban ce ma waɗannan da kuke walakanta idanunku sun rena su cewa lan yu'tiyahumullahu khaira to Allah ba zai ba su alkhairi don sun zama talakawa amma sun imani a ce tun da zai talaka na Allah ba zai sa su aljanna ba ba zai ba su alherin duniya da layara. ba ni ba zan faɗi wannan ba ma'ana Allah zai ba su kakaiya saboda imanin su da karamar sana'a su ba ta rage musu kima wajen Allah inni idan lalle ni in na faɗi waɗannan maganganu lamina zuwa na to ina cikin azalumai da an ni idda aitu idan ma la ya ne ku bi dan na yi da'awa abin da bai dace da ni ba wa zalika iftira'un ala Allah wannan ya zan kirkira ma Allah karya, na faɗi abin da Allah bai ce ba don haka duk waɗannan bace waɗannan bace-bace ni ban waɗin kun magana ta harko ko? indi inulla. annabin Allah ya ce ban ce muku akwai taskokin arziki gare ni don haka kai mai kallon in an yi wa'azi ko mai wa'azi ko mai da'awa ko majalisar makaranta inda ake gabatar da darasi sai an raba kuɗi sannan kake zuwa to babu kuɗi ba kudi makaranta mun bari wa'azi ba araban kudi to saboda haka ana zuwa a saurari wa'azi don Allah sannan yace kuma ban ce muku na san gaibi Allah shine masanin gaibi don haka annabawan Allah gaba daya ba wani wanda ya da awaya san gaibi Allah shine alimul gaibi wa shahada don haka in yace ya san gaibu kamar yayi da awa uluhiyya kenan da rububiyya sannan magana ta ƙarshe yace to waɗanga da kuke renawa ni ba zan faɗi ga bakina ba in ce Allah bai ba su alhaili a Allah zai ba su alhaili qalu ya nuh قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا يا نوح to sai wannan tattaunawa da ake yi hankali kwance annabi nuhu yana magana kamar ruwan sanyi magana tana tahiya cikin natsuwa da kwanciyar hankali wanda ya kamata a fahimce ashe wai ya kule wai an cimma iyaka hushin su kamar ana mukabala da wani ana tattauna a ta ilimi shikenan in ana son a naɗi tabar ma wannan tattaunawa shikenan sai a kama zage-zage eh. daga nan shikenan dole sai a rufe to shine sai suka ce ya nu kada na ka hoye muna jayayya wa aka sarta jidalana kuma ka yawaita yi muna jayayya mu faɗi ka ce ba haka ba mu faɗi ka ce ba haka ba to wai mina mina na iya ka abin da haka yayi bakin kololo abin da haka yayi shine ka ce Allah ya halaka mu yayi muna azaba mun ki yarda da kai mun kare ta ka fa'atina bima ta'iduna to ka zo da abin da kace za a zo da shi na azaba in kunta ta mina sadiqi ne in dai har gaskiya ne Allah ya aiko ka to azaba ta taho yanzu yanzu a halaka mu subhanallah kaga kushin ku ai musiba ce akan domin sun kire ruwa ko sun kire musiba kama wancan mutumin maka da yace Allahumma in kana hadha huwa al min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama fa hawaitna bi azabin Ali? ya ce ya muhammad wanga abin da haka waje Allah da ya aiko ka ya Allah in dai gaskiya ta muhammad ya zo da ita sallallahu alaihi wasallama to a yi mini ruwan duki a je ya so da an ka je mutanen ludu da hijaratun min ji a yi musu ruwan duwatsu na wuta a wai itinami a zamanin ko kuma in wai akwai azaba da tahi ba ma bamman dutse wanda an ka dogo daga jahannama to ya akwai wata azaba mai ciwo da ta wannan a zo a halaka su da ita kun ka hiri ba ya da hankali قال إنما يأتيكم به الله قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين قال إنما يأتيكم به الله Allah ɗaya ne zai aito muku da wannan azaba don haka cewa fa'ati na bi mata iduna kai nuhu ka zo muna da abin da kai muna alkawari na azaba ita ta yi wa ni na daga tawa da azaba ba Allah ne ka tawa da ita in ba ku gane ba ku gane Allah ne zai muna azaba in sha in ya ga dama ta'abila in ya zo ya gaugauta ta lafin gari ku fahimta amurahu ilaihi la ilayya al'amarin azaba ga Allah yake ba gare ni ba wa ma antum bi mu'jizin kuma ku ba ku tsere ma azaba Allah in ta taho don haka mi kuke ga gaugawa mi an na gauga za ka ci muku in dai har ba ku yi imani ولا ينفع ولا ينفعكم ya إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون النبي نوح عليه السلام أخوي هنقولي kun شيئا شكرا ya yi shekara وعزي ba وعزي suna wa'azi ba shekarun rayuwa ta ba shekarun wa'azi da yana yi ba aka bai gaji ba yana ce musu wala yanfa'ukum nusi nasiha ta da wannan kalmomi masu kyawo masu shirya suwa da nake muku ba za su amfane ku ba in arattu an ansaha lakum inna nuhi muku nasiha in kana Allah yuridu an ku. in Allah shi ko ya nuhi ya batar da ku don haka nuhi na ba ya ga amfani ku mini ina nuhi alheri gare ku ina son ku shirya amma in Allah bai nuha ba to ba ya da amfani gare ku ai a kuma wajen wabin shafi sallallahu alaihi wala ya yanfa'ukum nufi huwa rabbukum Allah shine ubangijin ku wa ilaihi turja'un kuma za a maishe ku zuwa gare shi lil ba'th bi tashin alkiyama fa yajazikum bima tastahiquna sai Allah ya saka muku da abinda kun ka dace da shi kuka cancanta min azabin na azaba aw iqabin ko hukuma na am yaquluna naftara. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون تو في gaban kissa gahi can ta gaba wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min illa man qad amana to amma sai aka yi itirazi wato sai aka bijiro da magana akan annabi Muhammad sallallahu hana yake sun ma'atara da filkistati bi kalamin fihi sai aka yi itiradi aka gito magana a cikin wannan kisa da zance fihi tambihul lissani cikin wannan ayar wadda aka yi itiradi akwai faɗakarwa ga mai sauraro gare ni da kai da sauran masu rauni ya tafakkara domin ya yi tunani fi sidikin nabi ga gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallama watan lahu sannan wannan itiradin zai sanya nishaɗi wato da abin nan kwari kwarin gwiwa fi ta tabbuɗi bakil kissa ga bibiyar sauran kissa fala ya futu min hace mutum ba zai bari wani abu ya kuce mai ba a cikin wannan kissa fakala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce am bal a'aha aya quluna kufar makka wato kafiran makka suna cewa iftarahu ay isa talaka muhammadun habara nuni. za su ce shi annabi da kai ne ne ya kirkiri labarin gana annabi nuhu wake sati da ta alaihi gare su kama kanu ya muna kamar da suke riyawa annahu yaftari alqur'ana ta yana kirkira qur'ani yunsibuhu yana jingina shi ila Allah zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala qul kace musu in istaraituhu inni ni kirkiri wannan labari wa kissa ta annabi nuhu alaihi salam fa alayya ijrami to zunubi na yana gusa gare ni min alkadhibi na ƙarya ai ai wato azaba akan yin ƙarya to tana a kaina. la'anna man iftara jurman duk wanda ya kirkire wani laifi fa alayhi arun aru kadhibi to wannan abin kunya na wannan zunubi yana gusa gare wa ana bani'un mimma tujrimun kuma ni na barranta daga laifukanku abinda kuke aikata na laifi na kirin ƙarya ga Allah da ƙarya ta manzannin Allah to yanzu kuma sun maraja asiyaku sai dawo zance ko koro zance sai ya sake dawa litatamimil kalami don a cika zance alaƙi sa nuhin kisa annabi nuhu alaihi salam وبلجدي توحي الى نوح ووحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قداما فلا تبتئس بما كانوا يعملون ووحي في اكي وحي الى نوح zuwa ga annabi nuhu alaihi salam annahu lan yumina min qaumika cewa ka sani in baka sani ba yanzu ha an ruhi masu imani bakin wanda ka samu ka samu saura babu wanda zai yi imani cikin mutanenka illa man kada amana sai wanda ya riga ya imani la tabta is amma kada kai damu kada kai bakin ciki bima kanu ya fa'alun da abin da suke aikatawa mina shirki na shirka fada'a alayhim ta wannan lokacin ne annabi nuhu alaihi salam yayi musu addu'a ya addu'a bi qawlihi inda yace rabbi la tazar ala al-ardi ila akhir al-ayat fa ajaba allahu ta'ala du'a'ahu sai Allah ya amshi addu'a shi to mun san saboda bacewa eh, wasu maye manyan mutane ne su ya gusa su ya uku oh, su nasa eh da sauran dai nan da aka ambata cikin suratul nur ainihi an sassaka su ne don tarihi don tunawa da manya-manyan mutane to daga baya bayan waɗanda sun ka sassaka su sun zo sun wuce sai yayansu da suka zo sai shaidan ya ce kun ga waɗanga masu hotunan nan masu mutum-mutumin nan su ne allolin uwayenku da kakanninku don haka gota musu suka shiga gota musu don haka annabi nuhu ya zo yana wa'azi yana wa'azi mutane suna walwala la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa yaghutha wa nasara in yayi wa'azi sai a walwala ce kai kada ku yadda ku bar kan ku ah, wadda suwa'a yaghutha yaghutha nasara saboda haka annabi nuhu alaihi ya yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi shekara dubu ba hankali amma abin da ya tasiri a cikin surtu no ya ce ya kira su bayyane ya kira su koyi ya kira su guda-guda ya kira su cikin jama'a to in siyasa wa'azi in iya siyasa wa'azi na sa mutanen annabi ne su gane da sun gane don ya fi kowa siyasa wa'azi yana ganin suwa ne in keɓanta da su suwa ne su kuma in kira su guda guda suwa ne in gama su mutum biyu bibi wasu kuma a kira su cikin taron. amma duk da haka sai zan ba a dace ba don haka wannan ya nuna shirya ta Allah ce ne karshe dai mai faruwa ta faru ne musu mugun ya addu'a kuma Allah ya ce ya amsa mi ya gaba فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون don shirin wannan azaba da za a yi musu an kace annabi nuhu yayi jirgi ya sassaka jirgi wannan jirgin domin ya shiga da shi da muminai da kuma abin da za a ɗiba na halittu cikin wannan jirgin da kuma a ƙarshen ta haka aka yi Allah tabaraka wata ala ya saukar da ruwan tufana wanda yake ruwa su sauko daga sama su hito cikin ƙasa ba har dai ruwa sun ka cira suka cira suka cira sun suna haɗa yan ƙanana abubuwa har sun ka haɗe hadda manyan duwatsu tun ana hawan dutse a tsere a hau iske a tsere har ta kai wanda ya hau iske bai tsere ba wanda ya hau dutse bai tsere ba ba wanda ya tsere sai wanda a cikin wannan jirgin na annabi nan sannan aka halaka duniya gaba ɗai saboda laifin na shirka shirka yana kashe duniya don haka shirka yana zama sanadiyar a samu bala'o'i a tarwace ƙasa ta tarwace kuma sai aka sake daga baya aka samu sabuwar duniya tsarkakakka wadda ta kasance daga kayan annabi nuhu guda uku kuma dan adam shaidan ya alƙawarin sai ya halaka shi don haka su ma waɗannan shedan ya biyo ya zuga su ya maishe su ga shirka aka aiko manzanni bayan manzanni haka dai aka ci gaba wasu su karba wasu su karyata wasu su karba wasu su karyata har zuwa lokacin da Allah ya ku annabi na karshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani da wannan sako na tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk wayannan kisocin Allah yana kawo su don a ƙara karfafa imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan sako na shi na musulunci <coughs> kuma saboda lura da lokaci nan za mu tsaya wato matsayi da wannan karatu na wannan shekara wato ya karanta aya ta talatin da bakwai amma na fassara shaf-shaf-shaf don haka mu aje ta ba a fassara ba eh, in aka dawo wata shekara sai in allah ya nuna mana duk wanda allah ya ba ikon kama wannan karatu sai ya fara aya ta talatin da bakwai wato wannan aya da Allah ma ya karanta ya karanta amma ban fassara eh, muna roƙo Allah wata Ala ya albarkace mu Allah ya ba mu lada baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولئك ومن والاه بإحسان إلى المسلمين. مراد ما بعد نقرأ في تفسير القرآن الكريم وكيف تفهم الأولاد ثم ثم يمنع بلوغ الزمن ثم يتوحد تسمع على شاكله وقد يمكن أن نتعرف على ما أجزاء في ذلك السنة wanda aka rama abubakar abubakar da zama yake a nan masallacin fara da wata wata kuma abubuwa da ba yi kuma zira bayan an ya zama mutu a tsaye kuma da ba kuma allah ne da ya zariya a kawai da abubakar abubakar da zama da ke cewa yau ne a ranar da za a yi wa wani mai tafiyar al'amurari da girma a kuma ga ita allah su zama da allah ya yi kuma da kuma kadara wasa ya kama ranar ko ya kama lokacin daidai cikin wannan matsalai na yi wani mutum amma a fadar abinda aka turara duk wani marabar da turara na yau allah ya ba mu kuna aiki da shi a baya da yanzu ita rawo zan kira shi da wani kwamitin tafsir na arun global government shi ne wani mutar abdullahi a imamun masallacin juma'a na da dangane da wannan aiki da ma da gabatar sai